This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 23 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. tawaryar jami'ai a ukraine sun ce wasu hare-haren da rasha ta kai yau alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin kharkiv na arewa maso gabashin kasar an fara iya jigilar kayan agaji zuwa gaza ta wani dandalin gadar gabar ruwa da amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin amurka sannan amurka za ta ayyana kasar kenya a zaman babbar kawarta ta farko da ba mambar neto ba ce a yankin kudu da sahara na afirka To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Kano a Najeriya ta sauke sarakuna biyar na jihar ta kuma rusa masarautu guda hudu da gwamnatin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta kirkiro a shekarar 2020. dokar da ta kafa masarautun jihar kano waanda aka kirkira guda biyar ita aka soke aka tabbatar da dawo da masarautar jihar kano guda ɗaya mai tarihi tun kafin jihadin shan usman dan fodiyo dama akwai masarautar jihar kano Honorable Lawal Hussaini kenan shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Jihar Kano muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar inda ya yi bayani kan batutuwa da yawa ciki har da sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa da kuma rikicin cikin gida da jam'iyyar PDP ke fuskanta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki. wanda ya tattauna a kan irin matakan da tawagar likitoci suka ɗauka don kula da lafiyar alhazai da kuma hanyoyin shawo kan cututtukan da ka iya aukuwa. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Jami'ai a Ukraine sun ce wasu hare-haren da Rasha ta kai yau Alhamis. sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin kharkiv na arewa maso gabashin kasar ole senehubov gwamnan yankin ya bayyana ta kafar telegram cewa rasha ta bararraka wurin har sau goma sha biyar a yankin belgor na yammacin kasar rasha yau alhamis jami'ai sun ba da rahoton wata barna sanadiyar hare-hare da ukraine ta kai daga ta sama ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta tarwatsa makaman roka 35 da ukraine ta cillo da kuma jiragen ta marasa matuƙa guda uku a sararin saman belgorod an fara iya jigilar kayan agaji zuwa gaza ta wani dandalin gajar gabar ruwa da amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin amurka kayan agaji na ta kwarara a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa jack sullivan jiya laraba a fadar white house ya ƙara da cewa amma fa ba su kwarara da yawa kamar yadda kowane ɗayanmu zai so saboda har ƙari mukan su. ma'aikatar tsaro ta yi kiyasin cewa kayan agaji sama da ton 800 za su iya isowa da daren jiya laraba janar ɗin sojan ruwa brad cooper ya ce amurka na fatan kai kayan agaji na ton 500 kulle yomin ta wannan dandalin gada wanda ya daidai da tiriloli 90 kulle yomin a cewar kafar labarai ta cnn amurka za ta ayyana kasar kenya a zaman babbar kawarta ta farko da ba mambar neto ba ce a yankin kudu da sahara na afirka cewar fadar white house yayin da shugaba joe biden ke tarbar shugaba william ruto mai ziyarar aiki wannan muhimmin mataki na nuni da yadda amurka ke karkatar da harkokin haɗin gwiwarta na tsaro zuwa gabashin afirka a daidai lokacin da sojojin amurka ke shirin barin jamhuriyar nijar inda take barin wani gibi da sojojin rasha suka fara cikewa cewa ayyana wannan matsayi na baiwa kasar da ba mambar neto ba ce damar samun tallafin soji da na kuɗi kamar yadda ƙasashe mambobin neto ke samu amma ba tare da yarjejeniyar ba ɗaya wadda ƙasashen neto ke dunkule ƙarƙashinta ba wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai da daren jiya laraba cewa shugaba joe biden zai sanar da bangaren majalisar dokoki wannan ayyanawar wadda ke daukar kwanaki talatin kafin ta fara aiki jami'in ya ce makasudin wannan mataki shine daukaka kenya da kuma nuna amincewa da cewa tunima ta zama abokiyar tafiyarmu a matakin ƙasa da ƙasa To kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ne Majalisar Dokokin Jihar Kano ta sauke sarakuna biyar na jihar ta kuma rusa masarautu guda hudu da gwamnatin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta kirkiro a shekarar 2020. Alamu na nuni da cewa ta yiwu gwamnatin jihar Kano na da muradin mayar da Muhammadu Salusu Lami da Sanusi tsohon sarkin Kano kan karagar sarautar Kano. al'ummar jihar dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da wannan lamari wakilin muryar um, amurka mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton in a laraba ne majalisar ta yi karatu na farko a kan dokar masarautun ta kano kuma a yau alhamis ta ci gaba da karatu na biyu har ma ta yi karatu na uku kana tazartar da wasu sauye-sauye a cikinta honorable lawan hussaini shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokar da ta kafa masarautun jihar kano waɗanda aka kirkira guda biyar ita aka soke aka tabbatar da dawo da masarautar jihar kano guda ɗaya mai tarihi tun kafin jihadin usman dan fojo dama akwai masarautar jihar kano su shine yanzu muka zo majalisar dokokin jihar kano kuma ta soke wa'annan kirkirarrun masarautu guda biyar muka dawo da masarauta guda ɗaya ta jihar kano yau abinda da majalisar dokokin jihar kano ta yi dokar da kuka yi yau ta shafi masarauti hudu ne ko masarautu biyar ta shafi masarautu guda biyar to yanzu wa'annan sarakuna da na kano da gaya da kara duk mun soke su yanzu babu sarki ko ɗaya mai girma gwamna wannan doka majalisa ta bashi iko ya tuntuɓi masu naɗa sarki a majalisar sarki na da su bashi sunan waye zai zama sarkin kano yanzu haka dai al'ummar jihar kano na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da wannan batu to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yin wannan abu su 'yan siyasa suna ganin sun cika burinsu bukatar su ta biya amma kullum haɗa mutanen karo kano karo suke suna haɗa hana haɗa su faɗa domin an mai da hannun agogo baya sunana dan juma mai aski tsamai boka hotoro kano gaskiya wannan abin da zan ce ba mu ji daɗin sa ba ɗari bisa ɗari don gaskiya wannan abin 'yan siyasa suna amfani da shi sun mai da masarauta ya koma siyasa duk wanda ya hau zai rushe ya kawo nashi shi kuma harkan sarauta ba harkan siyasa ba suna na isa ne dabara mu maganar rushe sarakuna ba shi ne a gaba magana ta domin Allah mu nan ruwan famfo shi ya fi damu dan yanzu tarka man da sabon yana sai na ruwan naira dubu ruwan naira dubu tun da da ake masarautar ma lokacin da aka zo lokacin siyasa ta sabo bakin zo an yi sarakuna kuma an rushe aka dawo aka kafa sarki daya Lamarin sai dai mu tura wa Allah kawai shi ya san ina zai mu sai dai mu ce Allah ubangiji ya sa duk abin da aka ya zama shine mafi alheri ga mutanen Kano baki ɗaya da kuma ƙasar nan da kuma al'ummar musulmi to amma tun da fari sai da 'yan majalisar jam'iyyar APC masu rashin rinjaye a zauren majalisar suka nuna kyamarsu dangane da matakin rusa sarakunan da sarautun al'amarin da ya sanya suka fice daga zauren majalisar baki ɗayansu honorable ayuba labaran drum na cikin shugabannin 'yan hamayya a majalisar shine al'ummar kano ne za su ji babu daɗi saboda abin da suke so ne aka zo aka rusa musamman kamar yadda na faɗa a ciki abu ne da ya shafi ƙauyuka wannan ci gaban da aka yi kuma aka zo aka rusa so al'umma ya rage nasu su hukunci akan wa'anda suke suke son su da kuma wanda ba sa son su. A shekara ta dubu biyu da ashirin ne dai majalisar dokokin ta Kano ta sauya fasalin dokar masarautu ta jihar Kano inda ta kirkiro masarautun gaya da karaye da rano da kuma bici kuma daga bisani gwamna abdullahi umar ganduje ya naɗa sabbin sarakuna masu daraja ta ɗaya a kowace masarauta yanzu haka dai masu kula da lamura na hasashen cewa gwamnatin jihar kano ta yanzu ta jam'iyyar nnpp za ta iya dawo da sarkin kano muhammadu sanusi na biyu kan karaga wanda gwamnatin da ta gabata ta sauke a shekara ta 2021 mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To Maryam China ta fara wani gagarumin atisayin soji na kwana biyu a ruwa da kuma sararin saman kewayen Taiwan a yau dinnan Alhamis. Tana mai jaddada cewa hakan wata zazzafar ladabtarwa ce wadda dalilinta shine halayen tawaye na dakarun neman 'yancin Taiwan. kuma wani babban gargaɗi ne ga duk wata takala daga sojojin ƙasashen waje bataliyar gabas ta dakarun 'yantar da jama'a za ta yi rawar daji a mashigar ruwan taiwan da kuma arewaci da kudanci da gabashin taiwan har ila yau da wuraren da ke daura da tsibiran kenman da matsu a gefen taiwan a cewar kamfanin dillancin labarai na shinhua mallakin gwamnatin china masu lura da al'amura dai na cewa wannan atisayen wani bangare ne na bayyana fushinta da china ke yi ga sabon shugaban taiwan laicin tai wanda ya kama aiki ranar litini a ƙarshe shugaban faransa emmanuel macron yau alhamis ya ce za a ci gaba da girki 'yan sanda a sabuwar caledonia a ta bakinsa har illa ma sha allahu saboda mummunan boran da ake yi a wannan yankin ƙasa da ke pacific macron ya yi kira ga jagororin masu ra'ayin 'yancin kai da masu ra'ayin faransa da su ɗau matakan kwantar da hankali tare da taimakawa wajen maido da doka da oda yayin da yake ganawa da wasu jami'ai a numiya hedkwatar yankin ya yi shawagin ganewa kai a jirgi mai saukar ungulu a wuraren da mummunan boren da ya barke a makon jiya ya ɗaiɗaita biyo bayan wani kudurin doka wanda majalisar dokokin faransa ta gabatar na neman barin faransawa da aka haifa a yankin waɗanda suka zauna a sabuwar caledonia tsawon shekaru goma su kaɗa ƙuri'a. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya tabbatar da cewa zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2027 ya kuma bayyana cewa zai goyi bayan Peter Obi dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour a zaben da ya gabata idan jam'iyyarsa ta PDP ta ce da bukatar yin hakan a zaɓe mai zuwa. tsohon shugaban ya bayyana hakan ne a yayin wata hira da shugaban sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha sokoto a abuja babban birnin tarayyar najeriya jama'a barkan ku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da ku a wannan hira ta musamman da mai girma wazirin adama alhaji atiku abubakar tsohon mataimakin shugaban najeriya wanda kuma har yanzu yake da burin ya zama shugaban najeriya a allah da haka ne ko excellency insha so za mu ɗauka za ka sake tsayawa takarar shekarar 2027 allah ya kai mu insha allah yawwa to eh, a hukumance da muna so mu tabbatar da wannan ɗin akwai wani magana da na zo cikin najeriya na ta cika jaridu da kake cewa za ka bai wa obi goyon bayan jam'iyya ta tsaye da shi a shekarar 2027 ina ji mutane da yawa suna da ko rashin fahimta game da wannan ko kuma ba su gane alƙiblar wannan magana ta kafa za ka fayyace mana ma'anar wannan magana da kai ai ba sabuwar magana ba ne ko lokacin da muke kamfe na 2003 eh, eh, na faɗa na ce idan jam'iyya ta ba da dama su fidda shugaban kasa za mu goyi bayansu su ai ba sabuwar magana ba ce waɗansu jaridu ne dai suke so su eh, su fidda maganan ta wata abin na hanya daban ya yi maka shi ma irin wannan alkawari cewa in kai jam'iyya ta baiwa tikita zai goyi bayan ka shi ma obidin a ba mu yi haka da shi ba to me yasa ka masa wannan alkawari na yi alkawari ne don na ga idan har jam'iyya ta ga abin da ya fi wa jam'iyya kyau kenan to shi kenan sai mu bi a jam'iyyance me zai faru idan jam'iyya ba ta kai can bangaren shi ba ko bangaren ka ta kai na san yanzu yarba suke mulki zai iya yiwuwa ta mai da shi wani ko ta ba wani dan takara na daban tiket me zai faru in hakan ta faru da dai kan kun ta'allaka abin kan abin da jam'iyya za ta yi ni na tabbata jam'iyya za ta dauki abin da zai fi wa najeriya kyawu kuma abin da zai wa jam'iyyar kyawu ni na tabbata haka jam'iyya matsayin da jam'iyya za ta yi kenan to um, excellency da wannan ce hira ta da kai ta farko tun bayan da aka gama zaɓe nan mun yi hira a washington kafin a yi zaɓe nan mu dubi baya um, idan ka dubi baya kuma ka dubi shirin da za ka yi nan gaba na shekarar 2027 me za ka gyara wanda wata kurakuran da aka yi a wancan a baya din to ai ba ni kadai bane zan zauna in gyara da ni da jam'iyya da kuma magoyan baya mu za mu zauna sannan a yi shawara me ya kamata a yi wanda ba shi aka yi da ba ko kuma ina aka samu kuskure a da wanda ya kamata a kula da shi a wannan lokacin waɗanne manyan kurakure ne aka yi a wancan karan eh to akwai rashin haɗin kai a jam'iyyance kamar yadda ka sani waɗansu sun fito domin ba su samu biyan bukatansu ba sun ce ba za su yi wa jam'iyya aiki ba da sauransu akwai wasu da suke ganin watakila da kai da obin kun zauna tare watakila da ka da ku zai wuya fiye da yadda kuka tafi eh to ai laifin ba na ba ne yana wajen obi ne obi kuma ya ce abin da ya sa ya yi haka a jam'iyyance a sashen su ba nuna mara adalci ba ina fata kuma yanzu watakila za a nuna mara adalci idan ya sake nuna cewa zai dawo aliyu mustapha sokoto kenan a hirarsa da alhaji atiku abubakar tsohon mataimakin shugaban najeriya za ku ji ci gaban wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hauwa Umar zan gabatar. Shirin lafiyawar jiki na wannan mako zai zo muku ne daga birnin Madina inda zai tattauna da jagoran tawagar likitocin da za su kula da lafiyar maniyata a birnin Madina wato Dr. Hamidu Muhammad Liman. To likita barka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum. Shin wani irin shiri ne kuka yi don kula da lafiyar maniyatan na a wannan birni na Madina? To alhamdulillah kowane shekara hukumar alhazai ta Najeriya tana ɗaukan matakai yi domin kula da alhazai hukuman ta dauki likitoci ta dauki masu kula da ba da magani pharmacist kenan da kuma masu jinyar marasa lafiya da kuma masu kula da muhalli da kuma yekuwa game da kula da lafiya wato environmental health officers domin kula da lafiya wannan alhazai kuma hukuman ta yi tanadi da magani isasshe wanda wasu akan shigo da su daga najeriya saboda yanayi yanayin halin sanin irin rashin lafiyan da ke damuwan mutanenmu wasu kuma magunguna da yawa su ma ana sayan su a nan saudiya domin rage walhalun shigo da magani da kuma tabbatar da cewa an wadatar da alhazai da maganin da duk suke bukata domin kula da matsalolin rashin lafiyan da za su iya tasowa a nan saudiya ko kuma waɗanda suka zo da su tun daga can gida kuma da taimakon allah da kuma haɗin kan da muke da yarda da hukumomin lafiya na saudiya kowane shekara kuma najeriya ta alhazai tana neman izini daga hukumomin saudiya domin buɗe ƙananan asibitoci waɗanda za a iya sauraren marasa lafiya kuma a ba su taimakon da suke bukata a wannan shekara mun samu izini daga hukumar lafiya ta madina na a asibiti kanana asibiti guda uku daya a headquarters na hukumar alhazai da ke madina a shiyar kurban tana da tanadi wanda ba wai kawai idan ganin marasa lafiya ba har idan akwai bukatar kwanciya na kamar kwana ɗaya ko kwana biyu a ƙara ruwa a yi allurai ana iya yi a nan sannan akwai kanana asibitoci a cikin muhallan nan da alhazai ke zama su su ne suka fi kusa ga alhazai kuma duk ƙananan matsalolin su nan ne za a kula da su waɗanda suka fi ƙarfin waɗannan ƙananan wurare sai a kai ga babban asibiti ta shams almadina idan su ma a shams almadina aka tarar da matsalolin sun fi ƙarfin shams almadina muna da kyakkyawan alaka da asibitocin saudiya wanda sun ba da dama dukkan wani marasa lafiya na ya kai shi asibitocinsu. Shin wani irin cututtuka maniyatanmu suka fi fuskanta? Kamar kowane ɗan adam akwai rashin lafiyan da su alhazai tun a gida suna da damuwansu amma wanda bai hana su shigo aikin hajji ba sukan zo da shi. Wasu kuma a nan suke samun matsaloli. Yawancin rashin lafiyan da an fi samu tun daga gida akwai su kamar hawan jini, ciwon shuga, su asma, su olsa, akwai masu zuwa da sanyin kashi, osteoarthritis kenan duka wannan muna ganin su amma a nan kuma sabbin matsaloli da ke shigowa saboda yanayin tafiya ana samun masu yawan zuwa da ciwon jiki ciwon kai ana iya samun masu mura saboda canjin yanayi da kuma yawan shan ruwan sanyi da kuma zama ko kwana cikin ac masu mura suna zuwa da yawa to sannan kuma su ma masu tsafin rashin lafiya daga gida saboda yanayin zirga-zirga na ibada shi ma ana tarar da waɗannan rashin lafiyan suna ɗan ƙara hababbaka kamar masu hawan jini hawan jini yana iya karuwa shugan saboda ana iya ɗan dakatar da magani ko kuma canjin yanayin abinci shugan ma yana iya tashi yanayin zafin da ake cikin saudiya da kuma sanyi na ac masu asma su ma rashin lafiyan nasu iya tashi masu ciwon zuciya su ma abin yana iya canzawa shi ma ya karu amma abin abinda za a ce kusan sabo a nan shine yanayin garin na santsi na fako na daɓe kusan ko ina tiles ne za ka tara mutanen mu ba su saba ba so idan ruwa kaɗan ya zuba ana samun faduwa wasu har su kai ga kariya sannan of course akwai masu zuwa da malaria ɗinsu ah, da yake nan ba yanayi ne na malaria ba amma da yawa sukan zo da nasu malaria saboda gajiya sai abun daga nan shi ma ya haɓaɓɓaka. a baya kayi maganan cewa kuna da waɗanda suke wayar da kan maniyata game da yadda za su kula da lafiyarsu shin ta yaya suke wayar da kan maniyatan ta yadda za su gaya musu cewa takalmin shiga ban ɗaki daban na fita waje daban don a guje ma irin wannan santsi da sauransu da kuma canjin yanayi maganar tafiya a rana mutum ya daɗe a cikin rana da sauransu ta yaya suke yin wannan aiki wato aikin yekuwar faɗakar da alhazai aiki ne na kowa tun daga najeriya yake farawa aiki ne na hukuman alhazai na jihohi su yi yekuwa ga alhazansu tun a gida to kuma a wajen yekuwa din na ana aiki da ma'aikatan jinya domin su sanar da alhazai abin da ya kamata su sani wajen kula da lafiyansu kafin su tashi da lokacin da su suke ibada har kuma lokacin da suka koma gida duk da cewa muna fi ba da karfi ga masu waɗanda suka samu kwarewa gefen kula da muhalli da kuma yekuwar jama'a amma mu kanmu dukkan jami'an lafiya da ke cikin wani tawaga daga likitoci da masu jinya da masu ba da magani kowa an sanar da shi abin da ya kamata ya sani wajen wannan yekuwa so yekuwan da aka yi a najeriya jihohi kusan za a ce duk duka sun yi wannan kokari domin sun hada shi da hada binciken lafiya gwargwado sun yi kokarin su sun tantance waɗanda za a iya cewa suna da kuzari da za su yi wannan ibada kalilan waɗanda ba su da wannan kuzari ko kuma suna da rashin lafiya da ba za su iya jure ma wannan wahala ba an ba su shawaran su yi hakuri sai Allah ya ba su lafiya ko a nan saudi ya kuwan ci gaba yake yi mukan yi haɗin hannu da hukumomin saudiya a suna da sashen su na turanci wanda suke bayar da takardu rubutacci wanda muke raba ma alhazai sannan kuma ma'aikatan lafiyar mu kamar yadda nake magana da ke a yanzu yau din nan ma mun tura da dama sun shiga muhallin alhazai ba wai kawai domin su ga waɗanda ke da matsalar rashin lafiya su kayi su asibiti ba sukan yi amfani da jagororin alhazai duk wani dama da ya samu kamar lokacin yin wa'azi a yi amfani da wannan dama a Kara tunatar da alhazai abin da ya kamata su yi su kula da lafiyansu domin su samu karfin da za su yi ibada. Wani kira za ka yi wa su kansu maniyatan don jajircewa wajen kula da lafiyansu da su kansu ma'aikatanku da suke aiki tare su ma wani jan hankali za su musu don ganin cewa wannan aiki ne da sai an haɗa karfi da karfe kafin a cimma buri. Ga su alhazai kamar da na ce akwai wannan tanadi na sanar da su abin da ya kamata su sani musamman na cewa tun kafin su zo su zama gwargwado suna da goshin lafiya ga yanzu akwai rashin lafiyan da mun ka san suka fi addaban marasa lafiya kamar mura kamar kuma karin rashin lafiyan da dama suka zo da shi waɗanda dama suna da rashin lafiya a gurguje mukan gaya masu su yi sauri su zo asibiti su karbi maganinsu su masu hawan jini kamar ciwon shiga in sun manta ko kuma ba su samu zuwa da magani ba kada su ce su bari sai sun koma gida su yi kokari su zo su karbi magani da sauri a duk wani rashin lafiya da suka lura da shi canji ga yanayin jikinsu su yi sauri su zo asibiti a duba a ba su shawara a kuma ba su magani da ya kamata a wajen kariya madina da kuma makka da kuma duk kusan wuraren ibada wannan shekara wuri ne mai zafi so mukan ba su shawara a rage yawo cikin rana sai ya zama dole in in kuma ya zama dole a tanadin lema ko kuma malfa wadda za a rage zafin rana din nan akwai waɗanda ke ganin cewa wurin ibada ne cikin fako din nan suna tafiya ba takalmi su ma muka sanar da su akwai bukatar su rinka sa takalmi sai da in za a shiga masallaci yawan shan ruwan sanyi din nan da kuma kwanciya cikin ac mai sanyi shi ma yana daya daga cikin hanyoyin manya da mahajjata ke kamuwa da mura mukan ba su shawara su guji waɗannan a akwai takunkumi din nan da ake rufe hanci shi ma yana taimakawa kwarai wajen rage ah, mura sa'an da muke ci shine kowane shekara hukuma alhazai ta najeriya tana tanadi na ba alhazai abinci a ah, shi wannan yana rage amai da gudawa da ake samu a can da so amma duk da haka za ka tara jifa-jifa alhazai suna iya cin abinci ah, daga waje mukan ba su shawara duk inda za su ci abinci su tabbatar tsaftatacce ne domin gudun kamuwa da da amai da gudawa. Masu sauraron mu ka ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko a yau cewa ta yi salon VOA Hausa. Janya tallafin man fetur da faduwar darajar naira waɗannan abubuwan su ne musabbabin tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki a ƙasar ma Najeriya. Allah dai mana magani, amen summa amen, saƙo daga Umar baya wuri. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. yunkurin tsunduma yajin aiki da kungiyar kwadago ta yi akan rashin jituwa game da mafi karancin albashi hakan ya nuna kowa kansa yake so ba don bukatar mutane ba ya kamata mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya hana wani hana kai sako daga ɗan mutan maida aminu kano mai da garko shi kuma malam ango malamin makaranta ya wuri cewa ya yi ina yi wa maniyata aikin hajjan bana fatan alheri yadda suka tafi ƙasa mai tsarki lafiya ubangiji allah ya nuna musu su yi aikin hajja lafiya kuma su koma su lafiya sannan kuma ina kira a gare su da su roƙa mana allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsadar rayuwa da ƙasashen mu na afirka ke fama da shi musamman ƙasa ta najeriya to madalla kafin mu yi sallama da ga takaitattun labaran duniya jami'ai a ukraine sun ce wasu hare-haren da rasha ta kai yau alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin kharkiv na arewa maso gabashin kasar ole senehubov gwamnan yankin ya bayyana ta kafar telegram cewa rasha ta bararraka wurin har sau goma sha biyar a yankin belgor na yammacin kasar rasha yau alhamis jami'ai sun ba da rahoton wata barna sanadiyar hare-hare da ukraine ta kai daga ta sama an fara iya jigilar kayan agaji zuwa gaza ta wani dandalin gajar gabar ruwa da amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin amurka kayan agaji na ta kwarara a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa jack sullivan jiya laraba a fadar white house ya kara da cewa amma fa ba su kwarara da yawa kamar yadda kowane mu zai so saboda har ƙari muka so ma'aikatar tsaro ta yi kiyasin cewa kayan agaji sama da ton 800 za su iya isowa da daren jiya laraba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau sa'ida hamdun ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.